وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله godiya الله تبارك وتعالى ta'ala wanda او tattara mu وأن wannan wuri kuma wannan lokaci da muke alfikihul akbar na al'imam abu hanifa Allah ji kansa da rahama da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna talata daren laraba wanda yake goma ne ga watan rajab shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa madina wannan shaidar ce da 30 ga watan goma sha biyu shekara ta 2025 a kalandar turawa idan ba ce ba mu da ya gabata mun shiga gaban magana ne inda ake inda mala yake mana sharhi da bayani game da al'imanu bil qadari imani da qaddara da muka ce wannan eh, imani da kaddara babban shishike ne daga cikin shiga shikan rukunan imani guda shida eh, kuma babu shakka shishike ne wanda yake tattare da da hadari saboda muka ce karatun falsafa da ya shiga cikin wannan bangare Na imani da kaddara wanda muka ce wannan shi haifar da yawa daga cikin wasu kungiyoyi na yan bidiya suka suka kara bacewa suka yi tallan labiya muna da kungiyar da suka suka wuce gona da iri wajen tabbatar da imani da kaddara sannan akwai wasu kuma da su kuma suka kore kaddaran ma gaba ɗinta kwata-kwata ma suka ce babu wani abu ne shi kaddara ta amma muka ce ahlus sunnati wata wannan duka ya faru ne sakamakon tasirantuwa da karatun falsafa da abin da suke kiran shi da suna ilmin kala to amma muka ce ahalus sunna ah, su sun ɗauki matsayi ne matsakaici ba su yarda suka kore kaddara ba sannan kuma ba su wuce gona da iri wajen tabbatar da ita ba ta yadda suka yi amfani da dukkan nasoshi da suka zo a kowane bangare ah, nasoshin da wasu suke amfani da su wajen kore kaddara da falsafar da suka dogara a kanta to su ahlus sunna sai suka amfani da wannan nasoshin haka kuma nasoshin da ɗaya bangaren suka amfani da su wajen tabbatar da kaddaran tabbatarwa wanda ya yi oba to su ma duka ahlus suna sai suka ɗauki wani nasoshi sai suka haɗa su wuri guda sai suka fitar da kyakkyawar aƙida matsakaiciya game da imani da kaddara wacce ba a ko da kaddaran ba sannan ba a tabbatar da ita tabbatarwa wanda ya oba ba ina fatan gani sannan mun yi ishara zuwa ga cewa shi imani da kaddara ya kunshi rukunan ne kamar ka ce yana da wasu abubuwa guda hudu da yake kunshe da su a lokacin da aka ake magana akan limanin bil qadari to ka sani ana ana maka ishara ne ga waɗansu manya-manyan ababe guda hudu a wannan bangare mataki bayan mataki da farkon su muka ce akwai imani da ilimi wanda muka ce wannan yana nufin ka yarda ka saddakar cewa wato Allah tabaraka wa ta'ala ya san kowa da komai gabanin ya halici duk abin da ka ga ya halitta da wanda ka sani da wanda baka sani ba duk gabanin Allah ya halici kowa da komai to Allah ya san kowane irin abu karami da babba za ka ce babu abin da boyu ga Allah madaukakin sarki duk inda ka ga wani abu ko aina yake Allah tabaraka ta'ala ya san da shi ya san da zaman sa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama cewa Allah tabaraka ta'ala babu ko wani abu da yake boyuwa gare shi a sama ne ko a ƙasa ina fatan gani to saboda haka muka ce kananan abubuwa da manyan su dukkaninsu Allah ta'ala ya san shi wa ma ya'zubu an rabbika من miskali ذرة في الأرض ولا في sama'i wala أصغر من ذلك ولا أكبر لك kowane irin abu ko da مثال misalin nauyin azzarra ne a cikin ƙasa ko a sama ba zai koyo ga Allah maɗaukin sarki ba kai kuma abin da bai kai haka ba shi ne wala asgaru ko kuma abin da ya fi wannan girma duka Allah tabaraka wa ta'ala ya san su ya ƙididdige su tun ma gabanin ya halicce su ina fatan gani to wannan shine al iman bil ilmi kenan wanda imamu tahawi ya tabbatar da wannan magana a cikin alaqidarsa sannan muka yi magana akan abu na biyu asani kenan shine al iman bil kitabati ko bayan ka yarda ka sani ka saddakar cewa komai da komai Allah ya kididdige shi ya san shi to mataki na biyu na iman da kaddara shine ka yarda da cewa Allah tabaraka wata'ala ya rubuta kuma kowane abu dukka wa'annan abubuwan da muka ce Allah tabaraka wata'ala ya kididdige su ya san su bayan ya san su kuma ya rubuta su a lauhul mahfuz ina fatan gani shine al-iman bil kitaba ومعناه أن الإيمان بأن الله تعالى كتب كل شيء يكون في هذا الكون قبل خلقه cewa Allah tabaraka wa ta'ala rubuta dukkan wani abu da zai kasance cikin wannan duniya ne ya halice shi fa kataba sagira wal kabira Allah ya rubuta karamin abu da babba walam yatar shay'an illa ahsahu Allah tabaraka wa ta'ala bai bar wani abu ba face ya kididdige shi kun gane ko komai da komai kamar lokaci Allah ya san shi a lokaci guda kuma Allah ta baraka wa ta'ala ya rubuta shi jama'a kun gane ko a qur'ani isharori irin wannan suna da yawa daga cike ce Allah madaukakin sarki ya ce ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha cewa babu abin da yake faruwa kowane iri ne muka ce da marar daɗi da wanda ba shi da daɗi ne ma a asaba min musibatin ba abin da ke faruwa ko ya gudana a cikin ƙasa ko a sama wato fil ardi kenan a cikin ƙasa wala fi anfusikum ko a cikin kawo kanku abin ya faru a cikin ƙasa ko ya shafi gangan jikin ku ne ko wasu abubuwan da suka shafi rayukan ku ala kulli halin to babu wani abu da yake gudana ko ya faru irin wannan illa fi kitabin faci yana cikin littafi min qabli an nabraha gabanin muhalicce ta to kaga wannan shi yake tabbatar da duk abin da kaga yana gudana yana zartuwa fa babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta shi illa fi kitabin min qabl an nabra'aha da haka abin kafin ya gudana ma Allah ya san shi kuma ya rubuta shi kuma muka ce daga cikin tafsirat da malamai suka yi min qabl an nabra'aha suka ce ana yana ido kan ma'anan gabanin Allah ya halicci sammai da kasai tunda sammai da kasai ba cikin halittun suke ba to tun gabanin a halittu samai da kasai Allah ya rubuta wa'annan abubuwan da suke gudana da suke faruwa a cikin Allahul Mahfuz kun gane ko ta sai malai wa hada taqdiru al azali alladhi lam yakhruj anhu shay'un yace to wannan shine kaddarawa da Allah tabaraka wa ta'ala ke ma abubuwa na azal kun gane ko al azali wato na azal allazi lam yakhruj anhu shay'un wanda babu wani abu da ya fita daga wannan wato bi ma'ana babu wani abu a duniya ko a lahira ko ma a ina ne wanda ya fita daga cikin wannan tsari na ubangiji wanda ya shafi kaddara abubuwa ta hanyar sanin su da kuma rubuta su cikin allahul mafu wannan shine ma'ana wa hadda al azli allazi lam yakhruj anhu shay'un kun gane ko to sai ce qala al-imam at-tahawi rahimahullahu ta'ala fi aqidatihi al-imam at-tahawi ya fada, Allah ji kansa da rahama a cikin littafin sa na aqida wato al-aqidatu at-tahawiyya yace wa nu'minu bil lawhi wal qalami wa bi jami'i ma fihi qad raqam kun gane ko wato mu ahlus sunnati wal jama'a ina fata kun gane ko al-imam at-tahawi yake cewa mu ahlus sunna wa nu'minu bil lawhi mun yi imani da allahu wato allahu da hausa sai a ce allahu yawwa amma nan dai ala kulli halin ya ce allahu ana nufin allahu mahfuz kun gane ko wannan halittar mai girman gaske da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci alkalami cewa ya yi rubutu a kan shi shi allahu din ya rubuta duk abin da zai kasance ila yawmil ba. to mu tahu ya ce mu ahalin sunna wa nu'minu billahi mun yarda da lauhu in akwai shi kun gane ko yawa shi yasa kun ga eh, magana akan shi Allah da ya zo a cikin alqur'ani ko bal huwa qur'anun majidun fi fi lauhin mahfuz shi ba haka ba shi qur'ani wani abin karantawa ne mai girma fi lawhil mahfuz fi lawhil mahfuz ko cikin lawhil mahfuz to tana cewa alqalam mun yi imani da alkalami kalami shine wannan shi kuma halitta wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi umurni ya rubutu akan Allah hudu kun gane ko yawwa shine alqalam ya zo cikin hadisi duka wannan bayanin saboda alkalam nan baya nufin biro yawa baya nufin alkalami wannan da da za ka ɗiban kara ka ka feƙa shi ka sa tawada kana rubutu ba shi ake nufi alƙalam wancan na asalin wanda halitta ne na Allah da ya halicce shi bisa ga irin surar da ya ga dama ya ba shi umarni alƙalamin da kansa ya rubutu da umarnin Allah nunu alƙalami wa ma wa ma yasturu ko sannan yake wa bi jami'i ma fihi qad raqam ko mun yi imani da duk abin da. aka rubuta a cikin shi ko shi alƙalmi ya rubuta fihi cikin allahu kenan ne wa bi jami'i mu ahlu sunna mun imani da dukkan kun gane ko ma fihi kadra kama wato ma kadra kama fihi kenan kun gane ko mun imani da duk abin da shi alƙalmin ya rubuta cikin lahul mahfuz ko gani ba dama mun ce alƙalmin ya rubutu ne akan lahul mahfuz ko cikin sa da umarnin Allah wa ta'ala kun gane ko yawwa to wannan shine wa numinu bil lawhi wal qalami wa bi jami'i ma fihi takarqam kaga wannan shi ke tabbatar da an ru an yi rubutu kenan ko an yi rubutu dama gabar ita ce al iman bil kitaba ka yarda da cewa lalle Allah ya rubuta dukkan wa'annan abubuwa a cikin Allahul Mahfuz kun gane ko wa bi jami'i ma fihi qad wannan rubutu sai alimamu tsaho yake cewa wannan rubutun da Allah tabaraka wa ta'ala yayi a cikin Allahu Mahfuz sai ce wala wishtama al-khalqu kulluhum da dukkan halittu gaba ɗayansu za su haɗu su taru ala shay'in akan wani abu katabahu Allahu fihi wanda Allah rubuta cikin Allahu Mahfuz din nan annahu ka'inun cewa abin zai kasance Allah ya riga ya rubuta alawar mabu cewa kaza zai kasance idan mutane su taru dukkanin su liyaji aluhu gaira ka'inin don su sa abin ya zama ba mai kasancewa ba da sun yi haka ce lam ya alaiki ba za su yi haka ba ina fatan gaji saboda ka abin da ke na Allah rubuta jama'a shi ne ke tabbata babu wanda ya sai musan ya shi kawai canja shi da haka mutane da dabaran su da hikiman su ko da ikon da kake gani tattare da su wanda Allah ya gutsura ya ba su a nan duniya ba sa iya canja komai daga cikin tsarin ubangiji ko abin da ya ruta a cikin lalafu kun gani ko wannan ne abin da alimamu imam Tahawi ke shara zuwa gare shi da sawa sa walau ijtama alhalku kulluhum da dukkan halittu za su haɗu dukkanin su ala shay'in akan wani abu ka taba wallahu fihi wanda Allah rubuta cikin lahun mahfuz annahu ka'inun cewa wani abu zai faru Allah ya rubuta ya tsara cewa zai faru ya ja'aluhu domin su mutanen su sanya abin ya zama gaira ka'inin ba mai kasancewa ba to lam ya kadiru alaiki ko ba za su iya ba za samu iko kan wannan ba ba sa iya canja shi sam sam sam ba za su iya ba kun gane ko to wannan shi ne to sai faɗi kuma ɗaya ɓangaren yace wala wajtama'u kulluhum da kuma kace da ni su halittun nan dukkanin su za su haɗu ala shay'in akan wani abu lam yaktubhu Allah ta'ala fihi wanda Allah ta'ala bai rubuta shi cikin lahul mahfuz ba li yaj'aluhu ka'inan kun gani ko don su sanya dan su sanya shi ya kasance mai kasancewa li yaj'aluhu ka'inan don su sa abin kenan ya faru Allah a rubutu ne cikin mahuz bai tsara wannan abin ya faruwa amma su bayan su tattara liya ji aluhu ka'inan don su sanya shi ya zama ya gudana ya faru ya kasance da haka din ya kasance alimamu imamu tahawir ke cewa lam yaqdiru alaihi shi ma ba su yi wannan ba lam yaqdiru alaihi ba za su yi wannan ba kun gane ko to wannan su ne bangarori guda biyu kenan don haka kenan wannan bangare na biyu shi ma kwatankwacin irin wancan ne na farko ishara ya zuwa ga cewa da Allah ta baraka wa ta'ala a tsarin da ya da rubutun ne cikin lawan mafus bai rubuta kaza zai gudana ga wani ba kowa ne ba zai zama kaza ba ina fatan gani to sai su bayi a bangaren su su taru dukkanin su kuma ba wai kungiya guda ko gari guda ko jama'a wani dan bangare na duniya ba a duk duniyar ma su tattaru akan cewa wannan abin da Allah ya kaddara ku ya rubuta ba zai gudana ba su zo da wata dibara da hikima su don su sa abin ya faru ko ya gudana shi ne ke cewa ba za su yi ba ko ba gani ba ba za su yi ba to kaga wannan shi yake kara fito maka da bayanin wato bayani a sarari wata ma'ana daga cikin ma'anonin da ita kaddara take kunshi da ita gaskiya na cewa daga cikin abin da ya kamata musulmi ya fahimta a babin imanin shi da kaddara din nan tahdidan akan wannan gaba ta cewa da farko Allah ya san komai sannan ya rubuta shi wannan rubutun da yi sai zama shine at-taqdirul azli ko kamar da ya fadi to wannan abu ba a canja shi ina fata kun gani ba a canja shi shine har abada kuma babu wata dabara babu wata hikima da za su abin ya canja la a ce a canza abin na a ce a kawo wani abu wanda Allah bai rubuta a wurin ba ko gane ba yawwa saboda ka in Allah ya rubuta wani sai ya zama kaza to duk duniya su haɗu akan cewa ba za su yarda ya zama kaza ɗin ba sai ya zama tun da an riga an an rubuta an kaddara sannan da Allah alahu mahfuz din bai rubuta wani zama kaza ba bai rubuta kaza zai faru ga wani ba su kuma duniya saboda kaunar su ga wannan suka yi tsaye suka rufa masa baya da zimmar cewa sai ya zama wannan abin duk za su zama hayaniyar su da wahalar su ba zai zama ba tunda Allah bai tsara haka ba ina fatan gaji to wannan shine kun gane ko walau istama'u kulluhum ala shay'in lam yaktubhu Allah ta'ala fihi liyaj'aluhu ka'inan lam yaqdiru alayhi da za su haɗu gaba ɗaya akan wani abu wanda Allah bai rubuta cikin Allahul Mahfuz ba li yaj'aluhu ka'inan nusta abin ya kasance lam ya yaqdiru alaihi ba za su iya wannan ba kun gane ko don haka ce jaffal qalamu alqalami na rubutun wanda Allah ya bashi umarnin ya rubuta abin da ya buƙaci ya rubuta cikin Allahul Mahfuz ya bushe bima fihi ka'inun da duk abin da yake kasancewa a cikinsa jaffal qalamu bima fihi ka'inun alƙalami na rubutun ya bushe kun gane ko da abin da yake kasancewa a cikinsa ila yawmin kiyamati har zuwa tashin kiyama kun gane yawwa to wannan eh, wata ibara ce ya kawo nan wanda ana fadinta tun da har yau game da abu wanda ya zama cewa kamar ba zai canji ba ko gani ba ba zai canji ba sa shi maka alƙalmi ya bushe ba jaff alƙalam wanda wannan yana nufin kamar yanzu kun ga wannan rubutun da ke hannuna to al'asal shanda ai kamar ne ishara ɗazu kara ne ake samu sai a a fiye shi a tare wanda sai a rika tsoma da sanyi ko gani ba sai ana rubuta akan takarda a rubuta abin da ake so akan takarda da sanyinsa yanzu sannu a hankali an kaɗan ɗauki lokaci wannan rubutun da aka rubuta shi akan takarda da sanyi in iska buge shi sai ya mishi sai bushe yanzu in ya bushe magana cewa ka goge shi fa babu ko gani ba saboda kenan abin ya riga ya tabbata kenan to shi ne ma na jaffal kalamu bima fihi ka'inun ila yawmil qiyamah to wannan misali ne eh, eh, wallahi al-masal ala misali abin da mu muke yi da hannunmu to ballan sana alkalami na kudura da Allah baraka wa ta'ala ya umarce shi da ya rubuta akan lawan mahmud alkalamin da mu ba mu sai da yake ba lauhu din ba mu san ya yake ba ko ba gani ba don ba ka taɓa jin wanda ya ce maka ya ga lauhu mahfuz ba balle ya ga maka yadda yake to kazalika ba wanda ya taɓa ga maka ya ga alƙalamin da ya rubuta akan lauhu mahfuz tana ce maka to eh, rubutun ana wanke shi da ruwa ko ba a wanke shi ko gani ba yawwa shi lauhu mahfuz shi kuma menene ke jikinsa ana iya yaga shi ko ba za a yaga shi kaga duk wanda wani abu ne wanda baka taɓa gani shi to tabbacin ne duka dai wannan abubuwan shine ba irin wanda kake sawara ba ne don haka magana zai canji ko gogewa ko yagawa ko musanyawa ba ta taso ba kun gani ko yawa to yanzu wannan irin wannan matakin na imani da kaddara jama'a in mutum ya san shi a haka kuma ya sallama ya sakankance imani da shi a haka to so da dama gaskiya za ka samu ya samu hutu da relief a rayuwarsa ko gani ba ya samu hutu muka ce a rayuwarsa da ma nan cewa dan adam yana da gurushe gurushe yana da fata yana da shige da fice samu kaza ya zama kasa ko gani ba to amma imanin ka da wannan shi zai sa idan kai target kai ta fafuta ko kai ta kokarin ka samu wani abu baka samu ba sai ka ji cewa to dama mi shikenan wannan shine shine matsayin mumini sai ka samu sai ka samu shi cikin matsalolinsa duk komai da sa alkhairi in ya samu sai ce da ma Allah shi ke nai ya sallama al'amuri ga Allah shi ba dibara ce wace iyaka ɗaya bi asbabu ne kawai amma ya yarda Allah ne rute ya zama kaza ko ya samu kaza ko gani ba a yayin da ya fafutuka kuma aka zo aka samu tangarɗa bai samu ba yanzu ba zai zargi su ba sai ce ai dama shi ya san Allah bai rubuta inda Allah ya rubuta shi ya san shi kenan sai kwanci shi ya bace shi ko gani ba saboda ka magana ka ce hawan jini ko waye da wani prostration shi ba zai wannan saboda ka zai zai ta kokari samu abu bai samu sai kwanci sai kwanci har safi yana bakin shi ya tashi kawai ta harkokin shi kun gane ko amma mutumin da bai yarda da wannan ba sai gaskiya yana cikin wahala yana cikin wahala bugun zuciya tunani sanar da zargin mutane da zargin mutane cewa ne shi ya mai kutun gula wani bai sa hannu ba wani bai goyi bayan shi ba ko gane ba da wani ya kaza da na samu kaza to kai ka gaba shi ne ba kun gane ko to wannan shine Allah ke yi to abin nufi irin wannan rubutun ya tabbata cikin hadisi kuma kun gane ko hadisi sahihi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ba da labarin cewa inna Allah ta'ala kataba maqadir al-khalq Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta dukkan abubuwan suka shafi kaddarori na bayi abubuwan za su waɗin nan dukkaninsu قبل an يخلق السماوات والأرض wal ardi gabani halici sammai da kasai bi 50 alf sana da shekara 50 kafin Allah halici sammai da kasai da shekara يقدر ya أن duk waɗanda abubuwa kuma rubuta kuma komi da komi an riga an gama jama'a kamar yadda muka a baya kun gane ko Abdullahi bin Abbasin yake ruwaito wannan hadisi wa ɗalibansa yana ba su labarin irin wannan aikin na cewa komi Allah ya rubuta shi tun tun gabani a halittun kuma haka shike da karami da babba kuma babu wani sauyi wani daga cikin ɗaliban yana zaune yana sauyi lokacin abdullahi bin abbas yake ruwaito wannan hadisi yana karanta ma ɗaliban shi da kai ga wannan gaba yana bayani sai shi ɗalibin ɗaya daga cikin ɗaliban da ke halarci sai haka kamar haka ne ko kuma haka irin dai ka aza hannu ga abin nan kai kuru-kuru kamar kana mi kamar a kana mamaki yawwa zai magana kai haka hmm, kana mamaki haka ka dan aza ka haka kana kaza sai Abdullahi bin Abbas ya lura da wannan sai ce mishi hatta wada'uka ala khaddika yace to kaga wannan hannun da ka dauka ka dora nan kana mamaki to haddashi yana cikin arubuta shi haddashi arubuta shi to kaga wannan shi ke nuna kenan da motsinka da waye naka komai da komai jama'a ne an rubuta komai an gama Allah ya samu dace to wannan shine abun na nawa na nabi kenan na uku kun gan shi ko yace as-salisu al-irada abu na uku daga cikin jerin abubuwan da suke da irtibati da alaka da imaninka da kaddara shine al-irada nufi na farko muka ce ka san Allah ya san komai da komai ka san Allah ya rubuta komai da komai to yanzu na uku shine al-irada al-irada yana nufin nufi shine fassaran sa to sai malai cewa ma'anahu al-iman bi annahu la yakunu shay'un fi hadha al illa bi mashi'ati Allah ma'anan irada anan ko yarda da irada ko yarda da nufi shine al-iman mutum ya gazganta shi yarda da annahu la yakunu fi shay'un fi hadha al-kawn da cewa babu wani abu da yake kasancewa a wannan duniya baki daya ko a ina da ko ina la yakunu fi wa la yakunu shay'un fi hadha al-kawn ba abin da yake kasancewa a wannan duniya illa bi mashi'atillahi sai da mashi'ar Allah sai da nufin Allah kun gane ko saboda kake nan Allah ya san komai da komai ya rubuta komai da komai sannan babu abin da yake gudana ya zartu sai da sansa sai da nufinsa sai da yardansa kamar da bahaushe yake cewa shine illa bi mashi'atillah kun gane ko wato mutum ya saddakar ya sanda wannan don haka fa ma sha Allahu kana duk abin da Allah ya so yin nufi faruwansa to zai kasance fa wa ma lam ya sha duk abin da bai so ba bai nufi ya faru ba to lam yakun mai kasancewa ko gani ba yawwa saboda ka yanzu kenan kasantuwan Allah ta'ala ya san abubuwan nan a karon farko sannan kuma ya rubuta su a karo na biyu to zartuwansu da gudanar su kuma fasai da sansa sa shine ma'ana al-irada kun gani wato wannan zai ƙara girmama maka ubangiji subhanallah eh, ka san matsayinsa ka san darajarsa ka san yadda al'amarin sa yake ba kamar irin mutum ne ba ba kamar irin mutum ne ba jama'a yanzu kai kana yi wani plan kuma kama rubuta eh? a ofis ɗinka ko a gwamnatinka ko gane ba amma sai a ce cikin ofis ba ka nan kana can kana bacci ko kayan tafiya yi wani abu wanda ba kami ba kama sani ba ko gane abin da kan yi ba dan adam da ke cewa <laughs> yana iya plan a gidansa ko a ofishinsa ko a gwamnatinsa ko gane ba ya khattata ga abu kaza ya tsara komai da tunaninsa da basiranta sannan ya rubuta haka za a yi ko ba haka ba ka'idar kaza ce haka za ta gudana haka tsarin yake to shi dan adam kaga aikin rarrabe ke ba shi da yake shi ba haka ɗabi'ar take ko gidan kai ko komai yawa dole ka bar wakilci a ofis ɗin haka abin yake in kai kana ta wata ma'aikata in gwamnati ce wa haka to yanzu abin da ke ke da ku bambanci subhanallah tsakanin bawa da Allah shine shi bawa in ya san san abin da ya sani ya rubuta ko ya tsara abin da yi a matsayin plan yana bukatar abin a gudanar da shi haka muka ce to wasu abubuwa sai a yi su bai kusa ba wasu a yi su yadda yake so sai an so a faɗa ba shi an yi ko ku gane ba wasu ma a yi su ba ma yadda yake so kuma bai ma an yi ba kun gane eh, na'am

wasu kuma ga uba ne sai ɗauki kuma suka an rubuta kuma an cika mai kuma ga ba wai an ba a an yi wani kuma kila in ya kai takardar an canza yanzu kaga abin da ke so cikin wannan misali na dattijo shine yanzu kaga shi wani abu ya gudana da zai iradatihi bai ma sani ba sai daga ba sani to shi nake suka gaya muku na ka gani eh ka gani to yanzu irin wannan misali shine muke cewa a cikin al'amarin ubangiji ya faru haka jama'a kun gane ma sha Allahu kana wa ma lam lam yakun saboda ka babu wata hanya za a ta yi wani gefe a zartar da wani abu ba tare da mashi'ar ubangiji ba ko ba tare da wato irar da shi ba amma muka ce kamar misalin da aka basuwa kyakkyawan misalin ga kaga ba yana faruwa yana faruwa cikin abin da ikon ka kai ne ya kamata kai kaza kai ka tsara kaza amma a ta yi wani ka ko sani ba sai sun gama in sun gama su amma su gama in su gama ba ka masu ba ka masu yanzu shi da tijo da ba wanda misali in ba don da wani dalili ya sa ce gidan ba da ƙila komi sai ma sai to shi Allah ya tsara komai sai ce ma sha Allahu kana wa ma lam yasha bi lam yakun wa ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun to wannan shi ne to sai ce wa anna iradatahu wa mashi'atuhu nafizatun yace abinda Allah yake nufi da abinda yake son faruwarsa nafizatun shine yake gudana fa shi yake zartuwa la ta takhallafu abadan wannan abin da Allah yake so babu yadda za a yi jinkiri shine la ta takhallafu abadan saboda ka abin da Allah ya tsara zai faru bana ba zai kai ba sai ya faru bana abin da Allah ya tsara ya faru cikin watan kaza to wannan watan bai tsallake shi haka ne cikin mako kaza cikin kwana kaza cikin awa kaza haka ne la ta takhallafu abadan ba a cewa Allah ya tsara kaza ya faru a bana a ce an samu tangarɗa sai baɗi ke la ba kamar tsarin gwamnati ne ba ku gani ko to wannan shine wa anna iradatahu wa mashi'atahu nafizatun nufin Allah da abin da yake so mai zartuwa ne la ta takallafu abadan ba za ta ba zai jinkiri ba har abada to sai zo da faffaɗan bayani sai ce wa hatta alkhairu wa sharru yace hatta fa da duk abin da kake gani na alkhairi wa sharru da ma abin da kake gani na sharri gudanansu da faruwansu da zartuwansu kulluhu ka'inun bi mashi'atihi ko ko bi mashi'atin lahi ko dukkaninsu masu kasancewa ne bi mashi'atin lahi ko ta'ala da mashi'ar Allah madaukakin sarki da sa kare da karo kenan ko kaga abubuwa da kake sawarawa musamman kai a matsayin ka na musulmi kakan kana su gida biyu ne akwai abubuwa na kirki akwai da ba na kirki ba akwai alkhairi akwai abin da ba sharri akwai abin da eh, yake sharri to shine sai game abubuwan gaba ɗayan su da alkhairan da sharrin dukkanin su yake wa hatta alkhair wa sharr alkhairi ma da sharri dukkanin shi mai kasancewa ne kun gane ko da mashiyar Allah madaukakin sarki gudanansa da faruwansa da da mashiyar Allah madaukakin sarki kun gane ko to ya faɗi wannan sai ku kiyaye za mu zo akan magana mai dan sarkakiya game da wannan matsala kun gane ko game da matsalar cewa abubuwa na alkhairi kaga su ne a kyawawa su ne suka dace da shari'a kuma su ne Allah ya umarni da su haka ba to kaga wa'annan a falsafance a hankalce in ka ce Allah ya tsara su ya gudanar da su da nufin suka faru kaga baka da matsala hankalinka ba zai buga ba don daidai ne haka ne yake kamar yanzu abubuwan da suke sharri ne kamar yanzu ɗauki kafirci shirka da yadda abubuwan da ka san dukkanin su sharri ne misali to lokacin da aka ce maka wa'annan abubuwa suna gudana ne su ma fa da kaddara wa ubangiji da tsira da sa to wannan wani lokaci idan kai amfani da hankalinka to hankalinka sai ya dan buga yawa sai ka fara tambayan kanka tambaya ido da ba ta da amsa tambaya irin wanda ba ta da Allah ya sai ka ce to yanzu idan Allah shi ya kaddara faruwan kafirci to shi kafiri Allah ya shige idan Allah ya kaddara faruwan shirka to shi mushriki ne Allah ya to kaga wannan falsafa ce mai hadari wanda muka ce tambaya ce wanda shedan yake sawwala mutane cikin zukata kuma wanda ba ta da ansa gaskiya kun gani to wannan shine kun fahimta ko to za mu dan ƙara shari akan wannan azan gaba amma dai ka fahimci cewa abin da ka'ida gaban miya a wurin ahlus sunnati wal jama'a shine da alkhairi da sharri da komai da komai kamar da muka faɗi a dazu da yake gudana ko zai gudana a duniya dukkanin su fa Allah ne ya kaddara su kuma shi ya rubuta cewa za su faru kuma da bashi a sani da irada su suke faruwa ina fatan gani to wannan shine gaskiya to eh, yanzu zai kawo mana. aya da take tabbatar da mashiyar Allah tabaraka wa ta'ala da nasin Qur'ani yace kala azza wa jalla Allah mai girma daukaka ya ce wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wa ma tasha'una yace ba ku kuke so ba ba ku kuke son abu ya faru saboda bukatar ku da kuna son kaza ya faru sai kaza din ya faruwa ba haka ne yake ba illa an yasha Allah sai kawai fa idan Allah ya so ne rabbul alamin ubangijin talikai ina fatan gani yawa saboda kan mashi'ar ku da abin da kuke bukata ko kuke son sa ba shine ke gudana ba gaskiya kun gani ba shi kuma ta sha'una ba ku kuke son abu sai ya faru ba illa an sha Allah sai Allah ne ya so rabbul alamin ubangi ne kai to kaga wannan shi ke tabbatar maka kenan da farko Allah yana da mashi'a yana da irada kamar da muka faɗa sannan na biyu wannan irada da mashi'a ta Allah ita ce nafi za kamar da muka faɗi ita ce take gudana ita take zartuwa ita take faruwa ba wai mashi'ar bayi ko abin da suke bukata ko abin da suke son ya faru ba kun gane ko to wannan shi ne ita ma wannan aya da wannan gaba wato shi yasa eh, can harko muka ce eh, imani da kaddara min a azami arkanin liman mun ce ba wai wai su girman ne ba kun gane ko amma abin da yasa yake mishi min azami arkanin iman saboda yana da matsaloli malam wato tattare da shi akwai haɗurra zagaye da shi kun gani yanzu kun ga ita wannan aya da aka ce wa mata sha'una illa an sha Allahu rabbul alamin gabanin ta Allah ya tabbatar da wannan bashi akwai gabayi liman sha'a minkum mi liman sha'a minkum an yastaqim yace wanda ya so daga cikin ku sai ya daidaita yana faɗin haka sai ce kuma ma ta sha'una illa ne illa in sha Allahu rabbul alamin to kaga wannan abu ne mai sarkakiya abu ne mai sarkakiya kwarai da gaske a babin tauhidi gaskiya kuma duka wannan yana alaka da kaddara ne eh, wanda muke duba wannan abin nufi dai ka fahimci cewa ko da Allah tabaraka wa ta'ala ya jingina maka mashi'a kai bawa za mu yi shafin wannan sai kudin kula shi duk karshe ka mu mu yi kulasan abin da ke cikin babin za mu ishara zuwa ga wannan abin da ko da Allah ya tabbatar ma ba wa mashi'a da cewa liman amin kuma an yastaqim to abin da ka'ida da mutum ya kamata ya kiyaye shine mashi'ar bawa Allah ya tabbatar da ita kuma a hankaci akwai ta gaskiya amma abin da zai fitar da kai daga cikin wannan sarkakiya cikin sauki shine ka fahimci cewa ita mashi'ar bawa tana karkashin mashi'ar ubangiji ina fatan gani yawwa saboda ka kai kana da mashi'a to amma mashi'ar ka tana karkashin mashi'ar Allah ne idan abin da ka sa gaba ka yi nufinsa ka sa mashi'ansa ya dace da mashi'ar Allah sai ya faru kun gani idan kuma abin da ya zama shine iradan ka ko nufin ka ko mashi'an ka bai dace da abin da Allah ya sa a matsayin mashi'a sam shi ne ba zai faru ina fata kun gani to wannan shi ne to sai ce wa kalil imamu tahawi al-imamu abu ja'far tahawi ya ce rahimahullahu Allah ji kansa da hama ya faɗi fi aqidati a cikin littafin sa na al-aqidatu tahawiyya ce wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi wa Ya ce wa kullu shay'in yajri dukkan abin da fa yake gudana duk abin da kaga yana gudana a duniya ko a bayan ƙasa to ka sani yana gudana ne bisa qadirihi da kaddara wa ubangiji wa kullu shay'in kowane abu ya jari yana gudana ne bisa qadirihi da kaddara wa ubangiji wa mashi'atihi da mashi'ansa wato iradarsa ko sansa kun ga duk abin da muka faɗi ne can baya yake maimaitawa kuma yake mana quotation a cikin abin da al-Imam Tahawi ya faɗi cikin wannan mashhurin littafin nasa cewa shi ne abin da ahalin sunna suka yarda shi suka imani shi wa da shay'in yajri bi taqdirihi wa mashi'ati kowane abu yana gudana ne da kaddara wa ubangiji da kuma Sansa. sa sai ce wa mashi'atuhu tanfuzu to mashi'ar ubangiji ita ce take zartuwa kun gane ko wa mashi'atuhu tanfudu sa ita take zartuwa bi ma'ana abin da yake so yake nufi shine yake gudana shi yake faruwa la mashi'ata lil ibadi yace bayi ba su da ma mashi'a illa ma sha Allah sai abin da suka so la mashi'ata lil ibadi yace bayi ba su da mashi'a ba su da abin da suke so illa ma sha Allah sai abin da ya so musu kun gane ko to kun gane al-Imam Tahawi da fadansa da yake la mashi'ata lil ibadi ba yana sun yace da kai wai dan adam ba shi da zabi ne ba ba shi yake son ce da kai ba a dan adam da Allah ya halicce shi ya ba shi hankali da tunani to ya saka mashi ya bashi zuciya zuciya tana iya zaba masa kaza ko kaza ko ku gani ba je yana bukatan kaza ko yana son kaza ko baya son kaza kuma zaka rini idan na gaya maka wannan cewa yanzu kai da kanka kai kace yarda ka ji cewa ina son in yi kaza kuma in yi shi ko ku gani ba zuciya kaza ta baka cewa ba na son in yi kaza kuma kai zama ka kin shi kaga wannan ai shine mashi'an ko yawwa shine mashi'an to ba wannan ne shi albamu tsaho yake koya ba a'a ita mashi'a da dai ce wa mashi'a ko kuma la mashi'a ta lil ibadi bayi ba su da mashi'a illa masha Allahu yana gaya maka wacin mashi'a ce ta asali kun gani ko da haka shi yasa da zuwa nake ce muku da Allah ya ce liman sha'a minkum an yastaqim ana so a ce da kai wannan mashi'ar da ke gaba da zaɓin da suke da shi yana tasiri ne ya dace da mashi'ar Allah tabaraka wa ta'ala za ka ce illa ma sha Allah sai abin da su saboda ka koda kayan nazarin ka yi kaza ka tsara kaza kuma kana son sa kai duk plan ka. to plan ka yana iya zartuwa ne ya dace da mashiyar ubangiji in bai dace da mashiyar ubangiji ba inda zai ba ka kawai kun gane ko don haka sai cewa ma sha Allahum kana wa ma sha Allahum kana duk abin da Allah ya so gaba yi shine zai kasancewa wa ma lam yasha Allah yakun abin da Allah din bai so ba zai kasance kaga wannan shine khulasar abin da tahawi ya faɗi wanda kuma shi muka faɗi a baya ko kun gane wannan magana yawa to saboda haka wannan shine wa ma sha alahum abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya so shi ya ga faruwan sa ga bayi kana sai ya kasance wa ma sha alahum kana wa ma lam sha lam yakun abinda kuma Allah bai so ba bi ma'ana bai so gudanar shi da faruwan sa ga bayi ba lam yakun ba zai kasance yawa saboda ka duk jama'a ma in sun taru suka bukaci abin ya kasance ba zai kasance ba abinda ma kuma wato ya kaddara ba zai kasance ba da bayi gaba ɗaya za su taru su duk yadda za su yi don su ga cewa abin ya gudana ba zai gudana ba don Allah bai tsara ya gudana ba ko ba ku gani ba kamar da muka faɗi a baya to wannan shine jama'a abin da ya shafi mashi'a a mataki na uku na jerin waɗannan abubuwa da malam ya gaya mana sun kunshi imani da kaddara al'ilmu imani da cewa Allah ya san komai ko sannan na biyu alkitaba imani da cewa komai da komai fa Allah ya rubuta shi yawa ya rubuta shi ya tsara shi kun gane ko na uku shine almashi'a in kana suka kira shi al-irada nufin Allah da sansa da muka ce wannan yana nufin wayannan abubuwa da kijijjige su ya san su kuma ya rubuta su ya tsara su wanda muka ce su ne suke gudana to suna gudana ne da nufinsa da sonsa ko gani ba saboda ka babu wani abu da yake gudana eh, kama ka ce wajen control ɗin ubangiji ko gani ba kamar yadda muka muku misali a gazu sannan zai ba mu misali abin da ya faru a ofisinsa ba ku gani saboda ka babu wani abin da yake gudana ba karkashin control ɗin ubangiji ba in yana so ne ya faru bai so ba zai faru ba saboda ka maganar cewa za ya faruwa bai sani ba ba ta mata so ba ba ta mata so ba ba kamar kai ne a ofis ba ko a gidanka ba ko yawa to wannan shine to sai mataki na hudu sai mataki na hudu shine ar-radi'u ma abubuwan guda hudu ne ko to na hudun shine wa sai ce al-khalqu al-khalqu shine halitta al-khalqu halitta saboda jinan Allah ya san komai ya kididdige shi ya rubuta shi sannan da san sa yake gudana yake faruwa to yanzu ana so a ce da kai to kuma duk wa'annan ababe da aka lissafa maka akan kai shara zuwa gare su to Allah ne ya samar da su shi halice su shine alkhalqu kun gani ko halitta babu mahalici jama'a sai wa sai Allah duk abin da ka gani da ka ji shi karami da babba ko a da ko yanzu ko nan gaba Allah shine mahalicin sa ka ce fa kullu shay'in ka'inun duk wani abu mai kasantuwa wallahu huwa alladhi khalaqahu Allah shi ne ya halice shi wa auje da hukumar shi ya samar da shi shi ne alkhalwada wa kullu shay'in ka'inun dukkan wani abu mai kasancewa wallahu ta'ala to Allah madaukin sarki huwa allazi khalaqahu shi ne ya halici wannan abin wa auje da hukumar shi ya samar da shi kun gane ko yawwa to saboda haka komi da kowa halittan Allah ne babu wani mahalici jama'a sai Allah madaukin sarki kun gani ko to wannan shi ne to matsala a cikin babin kaddara har yau a wannan gaba ta hudu kun gani? shi ne abin da zai faɗi yanzu wanda na ɗan ishara baya gare shi amma ban fito da ishara ɓaro-ɓaro ba su ne shi ne abin da ya shafi ayyukan da bayi ke yi ayyuka waɗanda muke yi mu a matsayinmu na bayan Allah ayyukan nan kan halittan Allah ne Allah yake yin su ko kuma ne muke yin su ko ku gani ba to sai maliki cewa wa amalul ibadi kun gan shi ko ayyukan bayi makhluqatu lillahi ta'ala abin halitta ne ga Allah madaukakin sarki wato Allah ne ya halice su wa amalul ibadi ayyukan bayi makhluqatu lillahi ta'ala kun gani ko abin halitta ne ga Allah madaukin sarki bi ma'ana Allah ne halicci su sai ce kuma alkhairu wa sharru da alkhairin da sharri duk Allah ne ya halicci su kun gani don haka da bayin da ayyukan su duk halitta wani shi yake so ce da kai da bayin da ayyukan su dukkan halittar Allah ne jama'a kuma wa'annan ayyuka na bayin yace alkhairu wa sharru kun gani don karka rarrabe ka ce wai alkhairi ne kawai kaza ila akhiri me ya hujja sai ce kamar kala ta'ala wato kamar kala azza wa jalla ko zai ambata maka hujja kenan ko yace kamar da Allah mai girma da daukaka yace wallahu khalaqakum wama ta'malu yace Allah madaukin sarki ya faɗa a alqur'ani yace wallahu khalaqakum Allah ne ya halice ku wama ta'maluna da abin da kuke aikatawa wama ta'maluna da abin da kuke aikatawa saboda ku bayi awwalan Allah ya halice ku shine wallahu khalaqakum to ayyukan kuma kuke yau da kullun shi yayi su sai ce wa ma ta'maluna shine wa ma ta'maluna saboda ka da ku da ayyukan ku duk Allah ne ya samar da ku shi halita ku kun gani ko to bari mu je gaba sai mu dan shari ko sai ce kuma wa qala tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wata yana magana akan mutumin da yake kafiri wanda ya shirka kun gani ko kaga shirka ai ba ce mai kyau ba ko gani ba shirka kafirci abu ne na kwarai to yanzu sai ya ce Allah madaukakin ya faɗa yana magana game da mutumin da ya zaɓa kansa shirka da kafirci a matsayin manhaji ko tafarkin da zai raka shi sai ce wa adallahu Allahu ala ilm afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu haka ce yace shi afar aita man ittakhadha ilahahu hawahu shi baka ga mutumin da ya dauki tsabar son ransa ya zama cewa shi ne abin bautansa ba abin da yake sha'awa a ransa sai zama shi ne yake bauta ba to irin wannan mutum kaga ya zama mushriki ya zama kafiri ba to shine sai ce wa azallahu Allah Allah ya batar da shi ala ilmi akan ilmi saboda ka nan shi wannan mutum a matsayin shi mushriki a ƙarƙashin wallahu khalaqakum Allah ya halice shi wanda babu shirka ce ko ba gani ba to wannan shirkar da ya fada cikin ta afara'aita man ittakhadha ilahahu hu to Allah tabaraka wa ta'ala shine ya kaddar faron wannan lokaci ce wa adallahu Allah sai Allah bi ya fatar da shi ala ilmin bisa da ilmi to wannan shi yake fassara maka wa ma ta'maluna kun gani to wannan gaba da kuke kai mala ta tsaro izuwa gare ta gaba ce mai hadarin gaske don haka ku saurara ku ji abin da ce sai ce wa kada khalafatil qadariyatu fi hadha yace kungiyar da ake kira su da suna qadariya ku kiyaye qadariya wata kungiya ce daga cikin kungiyoyin bid'a da suka kasance tun ada kuma har yanzu akwai burbushin su amma asalin su ko kace asalin tushen manhajin su shine cewa kamar da malamai suke cewa wato nafau alqadara fa nusibu ilai su aqida su da manhajin su tabi akan cewa kwata kwata babu kaddara ma duk wani kaddara muke labari to wani kaddariya mi babu to yanzu da suka ce babu babu kaddara sai aka samu suna kaddariya sun ko da kaddara sai aka aka bai shi su kaddariya in ka jana sun su kaddariya kamar su ne suka da kaddara ko to ko da kaddara suka sai aka ce musu kaddariya to shine ke cewa kada khalafatil qadariyyah fi hada qadariya sun saba wannan ka'ida wa ja'alul insana muridan lisharri khaliqan lahu sai suka sanya dan adam cewa a a maganan ka ce da ni Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halici ayyukan bayi kun gani suka ce matsalar ba haka take ba shi mutum sai suka sanya shi muridan lisharri shi ne yake nufin sharri da kansa da tasirinsa kuma khaliqan lahu dan adam shi halishi shar wannan ita ce aqida qadariya saboda ka su magana wallahu khalaqakum to in sun yarda wannan amma ma amalu ne ba su yarda wannan saboda ka dan adam shi yake nufin shari da kansa kuma khaliqan lahu shi halishi shar duna llahi ta'ala ko yace shi yake halittan sharri ba tare da nufin ubangiji madaukakin sarki duna llahi ta'ala wa khalqihi ba tare da nufin Allah ba ba tare da mashiyar Allah ba wa halkihi kuma ba tare da Allah ne halitta abin a shi dan adam wato specifically shi kadai shi halishi shar kun gane ko da aka bala ce fa ja'aluhu khaliqan ma Allah azza wa jalla da aka sai suka bace fa ja'aluhu sai suka sanya shi dan adam khaliqan a matsayin mai halitta ma Allah tare da Allah azza wa jalla mai gima daukaka wannan sai shi ka kawo shi ai ban lura ba ban gan shi ba kai gaba da zaka aje kun gane ko wa ja'aluhu khaliqan ma Allah azza wa jalla sai suka sanya shi wato mai halitta tare da Allah da sarki shi ma sai suka tabbatar masa da cewa shi ma mahalicci ne kenan yanzu Allah shi ya halicci bayi wallahu khalaqakum amma ayyukan bayi su yan kadariya sai suka ce a'a ba wa shi aiki eh ba wa shi aiki ne kuma abinda sa suka makale akan wannan shine kallon ayyuka na shari kun gane ko eh, za mu yi bayani a nan gaban Allah ya raya mu kuma na taɓa yin wannan bayani cewa irin waɗannan matsaloli da ake cewa ƙungiyar bidi'a sun ɓace a ciki jama'a galibinsu dalilinsu ko ka ce dalilin talalaɗiyarsu da ɓacewansu shine dogaro da hankali da falsafa da sakin nasoshi ko ba gani ba saboda ka su ka'idar su shine duk nassin da ka kawo masu wai sai sun auna shi da hankali da su in nassin ya dace da falsafa da hankali to shi kenan bai dace ba to nassin sai a yi watsi da shi ko a mulkwayi shi abin shi ba shi wata fasaha saboda ka duk ayat da ka kawo ɗan kadariya cikin qur'ani da hadisi da ka kawo sai ce bai daidai da hankali bai daidai da hankali kun gane ko yawwa saboda ka amma yanzu da annabi sallallahu alaihi cikin hadisi yana yabon Allah tabaraka ta'ala cewa Allah shi halicci kaza shi halicci kaza daga cikin abin da ya faɗi a gurguje sai ce wa sharru laysa ilayka wa sharru laysa ilayka yace sharri ha ubangiji ba a danganta shi zuwa gare ka ko gane ba abinda ashar yace wa sharru laysa ilayka yanzu wannan tun da dace da hankalinsu sai suka rike wannan suka ce kun ga annabi ya ce wa sharru laysa ilayka don haka duk wani aiki na sharri ba a danganta ma Allah shi wanda ya aiki na sharri shi a gidi ba ku gane ba don haka shi yasa ce suka sanya dan adam a matsayin mai halitta tare da Allah don itikadin su shine aikin sharri fa ba a cewa ba a danganta shi da Allah kuma ba a cewa Allah shi kuma muka ce a hankalce malam ba gani kamar gaskiya ne na'am a haka yake malam haka cewa amma muke cewa in ka bi nassoshi na shari'a bisa ga yadda ahlus sunna suka hada su duk sai saurara maka wannan ba bari in bar mu cikin shuha Hausa ta Allah ya rani a hankalce nake cewa wanda magana ta sai kamar haka take kun gani yanzu jama'a <laughs> idan muna cewa Allah shi halici bayi shi halici abin da suke aikatawa da alkhairin da sharri ko to yanzu misali yanzu kana da wasu munanan ayyuka malam da kai da kanka ka san muna ne ba su da kyau mutumin da yake da mutunci ma gare ka ba za ka danganta mushi su ba balle Allah ta baraka ta'ala mahi eh, ce kasa kasa a cikin su kamar yanzu a ce wani mutum ya wa wani zagi a sha ba aiki ba yanzu sai ka ce wannan zagin Allah yi kun gane ko to balan sanar su shirka wani mutum ya shirka ce Allah ya shirka ha wani mutum ya ci amana wani ya zalunce shi ya karɓi sai ka ce Allah ya haɗa kaga kai ba ta mayu wannan ba ba za ka wayar a nan kalika ba zai yarda wannan ba kuma ba ma za ka wuri wannan ba to yanzu wannan ita ce falsafa so ne shubha kuma shine shubha tunda ayyuka na alkhairi na kwarai ne fa'in shi kenan Allah yi to na shari fa tunda sharru laysa ilayka shi kenan yanzu Allah bai da hannu shi kenan ko bai da hannu shi kai dan adam kai da kai abin ka kai ka halice shi kai ka zabe shi kenan Allah to wannan shine mawqif na qadariyya amma muka ce wannan shufa ce gaskiya shufa ce zamu warware ta Allah ya rayu mu sati mai zuwa Allah ya samu dace to Allah zamu takaita nan don wannan ya ce malam mun ga wannan ba <laughs> Allah ya samu dace to abin da muka yi Allah amfani mu da shi ba mu sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana ya gafarta mana ya shafe cikin zukatan uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh